da gidan da ake holewa eh, sama takas gida na bariki babu kulawa eh, sama takas da matan banza ake tarawa eh, sama takas gana abin da ake kullawa sama takas abun da ake baya dacewa har yanzu ku har yanzu ku gane ni ne gatan ku a cikin gidan nan ba ba za ku taɓa samun muhimmanci na ba sai ranar da aka waye gari Allah ya karɓi kayansa sannan za ku gane muhimmanci na. Ko To kun san muhimmanci na mandiya ni fa ba ɗa ne da ni ba, ba jika ne da ni ba, ba wanda na ajiye. Ran da Allah ya karɓi sa, wannan ma gidan da kike gani wallahi 'yan duniya ne za su gaje shi. To ba ni da kowa. Amma in ba mandiya ba ku san muhimmanci na ba yanzu nan me kika ga an sa ba sadiya ba? Nawa? Usaina nawa? Hawa Fatima to yanzu wa'annan kuɗin in biya kuɗin ruwa in biya kuɗin wuta in biya gwamnati ran da babu kulle sai a rika cewa ba niki. ni gani nake bariki salamu alaikum salamu alaikum nan ne Mandiya <laughs> abun mamaki ana sallama ma da a nan gidan tun da nake a gidan nan shekara goma ya takwas ban taba ji an yi sallama. Salamu alaikum. Nan ne? Salamu alaikum. Amin. Amin. A shigo nan ne. Bismillah ka shigo mana. Sannan ka nan duk mai ciwo. Lafiyar mu kalau. Yawwa. Lafiya? Lafiya kalau. Ka san nan ina ne? Ba sani mana. Ina ne nan? Gidan masu zaman kansu shi ake kira bariki. Kwarai kuwa. bariki alalar gero kowa ya iya alalar sa'i wanke nan shine nan gidan ka fahimce ni yawwa kuma duk wani sallamamme ko miya in an sallame su daga gidansu ni nake rungumar su hannu biyu amma ina so in tambaye ka lafiya lafiya kalu wa kake nema wata yarinya nake nema ya sunanta ban san sunanta ba fara ko baka faraci. Kun ga gidan da ake holewa eh, sama ta kas. Yana zuwa. Gida na bariki babu kulawa. Je ki yi shela. Masu zaman kansu ko ya fito. Ko ya fito masu zaman kansu a fito eh, kuwa masu zaman kansu ko ce ta fito. Eh, sama takas ka san safiya ce wani suke kullawa sama takas yau ba kwanan ki uku da zuwa hakkin meke kafa kika zo da yan jakakki ina tausayin ki wai amma yau idan ki har ya bude Allahu akbar in ji mai kiran sallah rayuwa kenan hmm. a fita a fita a fita a fita a fita ke kwankwasa kowace ta fito ke da Allah eh wannan ce ba ita bace wannan ce ba ita bace wannan ce ba ita bace a fito a fito a fito eh babu ita anan so mandiya gyara mata ta samu waje nan ta samu sai ta dan samu ta yi to kin san wannan na san shi ni na ce ya zo ya same ni eh ya zo ya same ni ka ce ita ce to lafiya Lafiya. To a mu ba za ka yi mana haka ba ni fa ba a munafurci da ni. Yawwa ba a munafurci da ni kuma ba na zama da munafiki. In wani abu ne ya kawo ka na hurɗa ka ba mu haƙƙin mu ka ba ta haƙƙinta ka je ka sauke farali. yana bacci da sassafa ta buɗe murya ana kashe ke kina ke kin kika shige shige wa kwanan ki bi da shigowa ba gidan nan hakkin miƙe kafa kika zo da jakakki kamar mai wasa da mutiji zannuwan ki duk ba a wanke ba da har yanzu ba a biya kuɗin wankin kayan ki ya to ta mata to ta ta ci gashashen yaɗi. magana nake so zan yi da ita ne to amma ka da ita ne so ke kin amince kun amince su shiga mandiya kun amince a fito lafiya ni dai abin kuɗi na amma dai dan Allah in ka ƙara zuwa kar mana sallama ba shi a masama fa musulmai ne ɗauki damu wasu in ma karatu zai ba komai yawwa ai rayuwa ce ba sai in mun ji ba kin ganna nan ne fa saboda fa tsabar fa rayuwa ta fa na riga na yi nisa malam usman ko kiran sallah an ana yi a rediyo kashi ya nake na hmm. malam ka je abin da ya kaka ka je kai mu ba ma san tashin tashina ba ma san san a sani gaida uwar miji a kasuwa eh shige shige malami da raban giya ba ma so yau da za mu ji wa'azi ba za a gan mu a nan ustadi dai abu dai a hankali ka san rayuwa ka san yaran namu dai yara ne yauwa hmm, kun ji wata sabuwa ko ke ke to ai ka gaya musu eh. kowace ta biya kuɗinta ba su biya ba ai kun ga dai in kuka karya ni in kuka karya ni kuka durƙusar da ni kowace shi shikenan sai ta kama kafar wana haka ne mana haka ne mana tunda kun biyan ku wai ni wai ni man diya in tambaye ki wai mai isa wannan yarinya duk magana sai ta mun fari ne to me zan yi ma da kai ne in na ci bashin ai gina gyara jikina ne ko to ku dai dinga yi kuna biyan bashi an gama jin kwanta ana binki kuɗi ba ba da su attachment attachment ke ba mota ba ke ta sa kanki attachment ko luxurious ma yanzu an waye sun daina attachment a sake tashi na barci. an so kawai an tashi mutane a bacci eh suna baccin su rayuwa kenan fitsararriya ta fama da su eh. mandiya kullum to to yanzu ne to to mandiya in ma neman zan yi da wa zan yi da ita a ah, haba ke ma kiran da zakin san jauran mandiya mandiya